Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. An shiga yini na hudu da barkewar sabon rikici tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila, inda kawo yanzu aka tabbatar da mutuwar ɗumbin mutane daga kowane ɓangare. Wannan shi ne maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko, wanda zai fara da gabatar da sunansa. Radio France International mai albarka mai magana Comrade Ahmad Afansi Bajoga ina kiran ku daga dan jihar Gombe a tarayyar Najeriya. To dangance da wannan maudu'i na yau na shiga kwanaki hudu da barkewar rikici tsakanin Isra'ila da Falastinu to wannan abun fa gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duba da yadda ake kashe musulman da basu ji ba basu gani ba manya manyan kasashe na duniya basu kai agaji ba manya manyan mutane masu fada ji a duniya da kasashe masu fada ji. babu wata kasa da take fitowa ta nuna alhininta ko kuma ta kai agajin gaggawa wajen dakatarwa ga majalisar ɗinkin duniya ga manya manyan kungiyoyi masu fada ji a duniya amma babu wani wanda ta fito ta yi wani magana to muna addu'ar ubangiji Allah ya ji kan musulman da suka suka rasu waɗanda kuma suka ji kata Allah ya ba su lafiya sannan kuma muna da ubangiji Allah ya dakatar da wannan rigingimu da yake ta faruwa a ƙasashen duniya gaba ɗaya Radio France International mai albarka mai magana Nura Sani Modomawa daga nan karamar kuma birnin Magaji da ke Zamfara a tarayyar Najeriya rfi hausa dangane ga yakin da ake tsakanin um, isra'ila da palestine gaskiya wannan abu ya zo da ban mamaki da al'ajabi duba da an shafi shekara akalla sama da saba'in ana yin wannan yaki to ya kamata a ce hankulan manyan kasashe su karkata akan wannan abu domin dakilar da shiya kuma duba da cewa ma akwai kasashen da suke da hannu da shuni wajen wannan ruro wannan yaƙi domin ba a kula da abin da yake faduwa a wannan yankuna fatan mu dai ana shine ya kamata a ce masu hannu da shuni majalisar ɗinkin duniya da sauran sassa daban-daban na duniya tun daga asiya afirka da sauran kasashe su matsakaini da shugabannin su domin ganin cewa an sasanta an dakatar da wannan yaƙi-yaƙi da ake tsakanin isra'ila da da falastin domin mutane da dama da suke rasa rayukansu da muhallin su da fatan ku tashi lafiya rfi hausa mai magana comrades nura sani modo Juma daga nan zamfara a tarayyar Najeriya RP Hausa muna tare da kowa kowane lokaci. Sashen Hausa Radio France International RP mai sauraron ku ne sai Abu Tunfayi Madawa. To lalle hanyar lalabo zaman lafiya a wannan rikicin shi shine iyaka dai Isra'ila ta shafa ma falasɗinawa lafiya kuma ta ba su yankunan su da ta karbi kuma ta daina tozarta su kuma mu ga wannan ni dai ga nawar yi gaskiya wannan matakin da hamas ta ɗauka ya yi daidai musulmi su kama mata da addu'a kuma ƙasashe na musulmi su kama mata su ba ta ƙarin gwiwa ga su sa ƙasarsu wasu akan musulunci kumiya su hishe ta kumiya allah shi ba ta na galaba kuma akan isra'ila allah shi ba ta galaba allah sa kuma falastina su samu galaba akan isra'ila don ko da zaman lahiya an kai ba za ta fasa cutarsu ba amma musulmi su kama musu da addu'a duk inda suke kasashen duniya su kama musu da addu'a Allah ya ba su galaba idan Isra'ila sun ka sha wuya sannan sun yi tsoro su kuma sun shakkun su kuma sun bar za su bar takura musu. don Faransa mai magana baban Fatima Garnesco Gangam karamar hukumar mulki ta shagari Sokoto State nigeria To dangane da wannan rikici da ya balle tsakanin Isra'ila da Palestina gaskiya sai dai mace ina lillahi wa ina ilaihi raji'una saboda rikici na mai ɗaure kai abu ne tsoho gaba ce tsakaninsu kuma yanzu ta ƙara tashi don haka muna kira da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar laraba su haɗu su zauna su tattauna dangane da wannan matsala a kashe ma wannan fitinet a yayi hamatarwa sabili da ko yanzu in ka ji dimbin mutanen mutu yan kwanakin gaɗe da fara wannan yakin abin abin ta daga hankali ne don haka muna roƙon nasa ɗungin duniya da ƙungiyar laraba su to su haɗa kai a kashe wannan wuta a tashi lafiya gidan don faransa kuma da abin fatima garin nasko ganga. Gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abuwa Fana Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya muna godiya sosai bisa wannan ra'ayi namu da kuke karɓa. To, alhamdulillahi duba da zaka ga rikicin da ake gwabzawa tsakanin Isra'ila da falastinu to abu ne wanda kusan kullum yana ƙara ƙazancewa. To kuma dai akwai buƙatar gaskiya a ce ƙasashen duniya sun shigo wajen saisaita wannan al'amura ɗin. Duba da zaka ga yaƙi dai ba alkhairi ba ne a ƙasa, kuma abu ne wanda za ga cewa yana iya ta gayyara kusan dukkanin sassa duba da za ga yanayin abubuwa da kuma albarkatun da ake fitowa da shi daga wannan yanki. to kamar dai yadda masana suke faɗa za a ga cewa kusan dai american akwai buƙatar ta sahalewa wasu yankuna ɗin a can ɗin duba da za ga kusan dukkanin wannan dambarwa ɗin da ake ciki babbar dai ƙasar da za ta zama cewa mai tsawatarwa ƙasa ce ta america duba da za ga idan ba ita ta fito ta nuna musu yatsa ba to babu wata ƙasa ni da nake tunanin wanda za ta iya fitowa ta ce ga matsayinta ko kuma ga abin da za a yi akwai dai buƙatar ita american din ta sassauta bisa yadda za a ga ana kashe dukkanin wasu al'ummomin da suka fito daga sassan kasashen duniya har ma da 'ya'yan ƙasar ita american ɗin. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan rikita-rikita da muke fama da shi naku Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na Radio France mai albarka mai magana Prince Abdulmalik Alkatanganawi, ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka ƙaramar hukumar Jakuskon jihar Yoban, Najeriya. A da farko dai zan fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka kawo wa ƙasar Isra'ila da Falastinu zaman lafiya. domin mu musulmai mun samu tabbas a cikin tarihi na addinin musulunci an ce yaƙi na ƙarshen duniya zai fara daga wannan wurare to ya allah muna roƙonka allah ka kwantar da wannan tarzoma a cikin ruwan sanyi kuma waɗanda suka mutu musulmai a cikin wannan tarmatsatsi ya Allah ka ba su gidan aljanna ya Allah ka sa shahada suka yi waɗanda kuma suka samu raunuka ya Allah ka ba su lafiya daga ƙarshe ina roƙon Allah ya kawo ƙarshen wannan abun ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitintunu da suke damun mu a duniya baki ɗaya na gode ku tashi lafiya mai magana prince abdulmalik alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka karamar hukumar jakuskon jihar yoban najeriya da rediyon faransa mai magana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar niger muna muku godiya da fatan alkhairi bisa ga dama da kuke ba mu faɗi albarkacin bakinmu wannan al'amari na isra'ila da falastinu abu ɗaya ne wanda yake shine kamata 'yan uwa musulmi a duniya ya kasance an samu haɗin kai bisa ga ainihin al'amuran da ke kasancewa amma rashin haɗin kan 'yan uwa musulmi shi ke sa isra'ila da amerika suke abin da suka ga dama a doron duniya musamman a yankin falastinu kuma wannan rikici ne wanda yake mu dai malamanmu suke karanta mana tarihi a kowane lokaci wanda yake a yanayin yanzu da ake ciki ba zai taɓa yiwuwa a ce a kawo ƙarshen shi ba kowa ya san da haka duk wanda ya karanci tarihi iya dai abin da ke ƙasa su musulmai ya kasance sun haɗa kansu shine kawai mafita ya kasance su kwaci yancin kansu da kansu amma zancen a ce a wani sulhu a yi amerika da isra'ila ba su taɓa barin a zauna lafiya ba kuma matsalar duniya matsala ce ta amerika da isra'ila mai wankin hula mai gode a kin bajar naija muna guda da fata alkhairi kada shafa ana tare da sashin hausa na gidan radio france international cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari. Bakwai sifili shida, shida uku biyar, shida shida, hudu ɗaya. Sai kuma malami na gaba. kuma yau san gana mu bujima kaɗan labuwa jihar difa jamhuriyar nijar ana hakika wannan rikicin da ta taso tsakanin isra'ila da palestina ba abin da zai kare ba ne don saboda tarihi ya nuna cewa dama badade ko a bajima dama aka ce da palestinawa sai sun kwashe isra'ila daga kasarsu ne dama aka karba aka zauna don haka mu abin da muke kira ga al'umman duniya ya kamata a taya tayawa al'umman wa addu'a har su samu su kwato su don saboda matsi ne ta kai su in ba matsi bane babu yadda za a yi kungiyar hamas ta tsokani Palestina, isra'ila don saboda karhinta amma to sun matsa musu ne wanda bai shi da makami ko kuma ko da fararen hulansu ne na isra'ila ne da makami suke yawo su kuma basu da makamai to kenan duk lokacin da aka kure musu dama sai an yi irin wannan abubuwa don haka rashin adalci na isra'ila ne da turawa yamma shi ya janyo wannan fadan kuma allah ya kawo zaman lahiya a tsakakanin kasashen baki dai har ma da faɗin duniya mu fatan mu kenan amma dama zancen a samo zaman lahiya tsakanin isra'ila da palestine to abu ne mai wuya da tarihi ya nuna haka nan. raifa ya hausa mai magana usman ebello bankari daga jihar sokoto a najeriya to dangane da wannan matsala ta faɗa tsakanin isra'ila da hamas to sai mu ce ai ba bakon abu ba ne sa'annan wannan martani da kasashen duniya ke mayarwa na goyon bayan su ga isra'ila duk wannan raina hankali ne kuma ita kasar america duk ita ce umar isan waɗannan faɗace fadacen da ake yi duba da tun dukkan zarafin da ake wa falastinawa kasashen duniya ba su magana amma lokaci ɗaya da hamas ta kai wannan hari kasashen duniya sun yi ta allah wadai to muna roƙo allah ta'ala ya ƙara ƙarfafa falastinawa ya kara ba su nasara akan wannan ƙasa ta isra'ila muna fatar Allah ya bada zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya na gode usman bello bonkari daga jihar sokoto a najeriya mai hausa mai magana muhammad nawali daga harlitz jamhuriyar nijar jihar agadas eh, wato wannan rikici tsakanin isra'ila da falastinawa daman ai manyan kasashen duniya su ne suka ɗarmewa isra'ila gindi take walakanta falastinawa da ƙasar falastinu kenan yanzu menene abin da ya kamata a yi su manyan kasashen duniya su dawo sun san gaskiyar abin su dawo su shiga tsakani na tsakaninsu da allah su ce isra'ila ta daina kashe falastinawa ta daina walakanta falastinawa saboda haka shine abu mai muhimmanci. amma yanzu ai sun ga sun fara ganin uwar bari su isra'ila da manyan kasashen yammacin duniya tunda an yi garkuwa da yan kasashen su kenan in suna shirin su kashe wannan wuta su kashe ta tun da guri ko ba su shiri su suka sani assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyon france kuna tare da kabir kwangila flyover zaria kaduna state a tarayyar nigeria to ni yammacin talatan nan ra'ayi na game da wannan maudu'i da kuka bayar ya kamata a ce ƙasan falasɗin da isra'il sun hau teburin shawara sun lalubo bakin zaren sun warware shi duk da tsawon shekaru ana zaman doya da manja to yaƙi ba abin alkhairi ba ne yaƙi yana shafan wanda bai ji ba bai gani ba yaƙi yana ɗaiɗaita ƙasa a ɗauki tsawon shekaru ba a mayar da ƙasa ta dawo kamar yadda take ba ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta shigo ciki a zauna a teburin shawara a warware wannan matsalan kowanne a bashi yankin shi ya ci gashin kanshi ina ganin idan aka yi haka za a samu mafita za a samu daidaito a zauna lafiya radio france ku tashi lafiya kabir kwangila flyover zaria kaduna state tarayyar najeriya gidan radiyon faransa mai magana asumana abubakar bahari mutunan tabo take bayan tsanna To wannan maudu'i da kuka kawo mana dangance da rikicin da ya barke tsakanin Hamas da ƙasar Isra'ila. To Hamas ta yi daidai da ta kai ma Isra'ila hari. Kuma ƙasashen yammacin duniya ƙarƙashin jagorancin Amerika suna da laihi a cikin wannan abin domin su suka kawo ƙasar Isra'ila kuma suna kaɗar mata gindi tare da sauran munafukan larabawa irin su Saudiya su ƙatar su Masar da sauransu. don haka na abin da hamas ta yi ya yi daidai saboda ƙasar ta ta ta gadon kaka da kakanni aka zo aka mamaye kamar an mamaye gonar uban mutum ta gado to hamas ta yi daidai da ta kai wannan hari wannan shine na sai an ji manku gidan radio mai albarka mai magana ibrahim wani gaji daga maiduguri nigeria abin da ya faru a isra'il da falastin wannan sai da muke kalo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan lamarin da kasashen duniya suka zira idon nan da kalaman da benjamin netanyahu yake cewa zai shafe doron kasa eh, gaza din zai shafe shi a doron kasa to wallahi wannan kalamin mummunan kalamai ne saboda haka kasashen duniya kar su zira ido saboda kasashen majalisar ɗinkin duniya shi baya magana kuma israel ba ta ji maganarsa kasashen turai shine kungiyar kasashen turai ne israel take ji sa saboda haka muna roƙon kasashen turai su buɗe baki su yi magana su dakatar da shi kuma ƙasashen da suke cewa suna ba Isra'il su janye su ba da haƙuri duk yadda za a yi masifa shi sulhu ne yake shirin rabun saboda haka dan Allah dan annabi mutane kada su zira ido kasashe kalamin da wannan shugaban kasa ya faɗa kalamai ne mummuna. To madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan namu na yau ibrahim tukurkefi da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura naku na sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.